Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 29 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Najeriya ta tabbatar da mutum na farko da ya kamu da cutar mara coronavirus a kasar wanda hakan ya mayar da Najeriya kasa ta farko a yankin kasashen da ke kudu da Sahara da ta fara samun ɓallar cutar coronavirus wadda ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 2,800 a faɗin duniya. hukumomin lafiya a najeriya sun ce mutumin da ya kamu da cutar ya shiga kasar ne daga kasar italiya gasar da cutar ta afkawa sosai kuma yana aiki ne a birnin Legas. ministan lafiya na najeriya emmanuel osagi ya ce suna nan suna aiki da jami'an kamfanin jirgin saman da mutumin ya shiga don su gano sauran fasinjojin da watakila suka yi cuɗanya da mutumin domin daƙile ci gaba da yaduwar cutar. We are working with the airline. We are developing, uh, we are going to get the manifest and then do a contact tracing and find all the people are there. They usually you get their numbers and their addresses. Ya ce muna aiki da kamfanin jirgin sama. Za mu karɓi sunayen mutanen da ke cikin jirgin. sannan mu duba waɗanda suka yi cuɗanya da shi da ma dukkan mutanen da ke cikin jirgin ya ce sautari suna karɓar lambar waya ko adireshinsu su kuma saka idanu a kansu shugaban kasar amurka donald trump na fuskantar ɗaya daga cikin manyan ƙalubale daga yaduwar cutar coronavirus wadda ke barazana shafar tattalin arzikin ƙasar da yake magana da manema labarai da wani gangamin siyasar jiya juma'a trump ya sassauta hasashen irin girman illar da cutar coronavirus za ta iya yi yana mai kwatanta ta da mara tare da kukan yadda kafafen yada labaran amurka da 'yan jam'iyyar democrats ke kururu ta yiwuwar barkewar annobar coronavirus a kasar To sai dai masu saka hannayen jari ba sa ɗaukar batun wannan cuta da wargi. je Juma'a kasuwar hannun jarin Amurka ta yi mummunan faduwar da ba a ga irin ta tun shekarar 2008 lokacin da aka samu matsalar tattalin arziki. Duk kuwa saboda fargabar yaduwar cutar a duniya da kuma halin da za ta jefa tattalin arziki a ciki. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a tsoron yiwuwar daɗin munin tashin hankalin da ake fama da shi a siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun turkiya suka kai wa sojojin siriya wasu hare-haren mayar da martanin kashe sojojinsu 33 a halin yanzu kuma shugabannin kasashen rasha da turkiya sun yi magana a daidai lokacin da turkiya ke barazanar ƙara kai wasu sabbin hare-hare ga dakarun siriya da rasha ke marawa baya. shi dai harin da turkiya ta kai na zuwa ne a matsayin martanin wani hari ta sama da ta zargi dakarun siriya wanda ya kashe sojojin turkiya 33 a lardin idlib na siriya ranar alhamis kasar turkiya ta ce ta auna dukkan sansanonin sojin siriya da aka sani kuma yanzu haka tana duba yadda ta gudanar da hare-haren a wani shiri na sake kai wasu sabbin hare-hare shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya baiwa dakarun siriya wa'adin zuwa yau asabar da su janye baya zuwa fagen da aka ware da ba a yaƙi ciki da turkiya da rasha suka amince a shekarar 2018 a birnin sochi na rasha a ɗaya bangaren kuma babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce daɗa muni da yakin da ake a siriya ke yi na ɗaya daga abubuwa mafiya tayar da hankali ya kuma yi kira da tsagaita wuta cikin gaggawa shugaban na majalisar ɗinkin duniya na magana ne bayan da aka kashe dakarun turkiya 33 ranar alhamis a harin da gwamnatin siriya ta kai ta sama a lardin idlib wanda shine rana mafi muni ga sojojin turkiya tun lokacin da ta shiga tashin hankalin a shekarar 2016 guterres ya ce ana bukata a cimma tsagaita wuta kafin lamarin ya taɓarɓare jiya juma'a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taron gaggawa inda mambobin kwamitin sha uku cikin sha biyar suka goyi bayan kiran da guterres ya yi na tsagaita wuta daga ƙarshe jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa manyan jami'an diflomasiyyar ƙasar za su halarci bikin saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar taliban ita dai wannan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin amurka da taliban an yi ta ne da nufin rage yawan dakarun amurka daga dubu goma sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida a afghanistan trump dai bai faɗin da za a saka hannu a wannan yarjejeniya ba amma a baya an bayar da rahoton cewa za ta faru ne yau asabar a birnin doha na ƙasar qatar Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa na wannan mako. kuma za mu duba illar bangar siyasa a tsakanin matasan Najeriya lamarin da ke haddasa mummunar gaba tsakanin gungun matasa a dalilin kare muradin 'yan siyasa da ƙarshe ma suke jingina batun matasan bayan an kammala zaɓe sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To da farko za mu fara da jin ra'ayin matashiya mai sharhi kan lamuran matasa maza da mata wato Aisha Zakari Yasmin. Sunana Aisha Yasmin Zakari. To lai fara daya wani abu ne da sai ka rasa ma me zaka ce saboda a zahiri su masu bangar siyasa dinnan mace ce ba su da laifi ba amma kawai shi dan adam duk inda ya je kawo sai ya nemi abin da zai yi. To matasan nan kuma ba su da abin yi. Gwamnati ta ce tana aikacin bakin kokarinta kuma muna mata fatan alheri amma har yanzu ba a samu an yi engaging ɗinsa properly ba to mutum yana kan gabar rayuwarsa ta karfi kaifin tunani da karfin jiki da kuma ya ga ma ya yi abin kansu ko samari ne suna so su yi aure ko yan mata ne suna so su yi aure ko ba su da abin yi so in dai ba a dora mutum ya yi abu mai kyau ba to ka zai je abu mara kyau idan ba a ba su abin yi mai kyau ba to za su yi mara kyau ba kawai ina goya masa baya abin da suke ba su da laifi ba ne su ma kuma inda nake so na ja hankalin su yanzu zamani ya kai ga kana cikin ɗakin ka ma za ka yi makaranta saboda akwai open university ba sai ka je ma da kafafun kanka ba so ina bawa yara hakuri duk da dai zaka ga zuwa karatu ma akan intanet ɗin hali ne akwai wanda ba ma shi da halin da zai akan intanet kamar ita wannan malamar da koyaushe take zuwa ta samu ko ta je ta koyar da ɗalibai a Maiduguri ai bata taɓa sanin wani lokacin za a yi wani gwamna da zai zo ya ganta har ta samu wannan alheri ba to amma yanzu gashi Allah sai ya kawo ta ci gaba da aikin nan tana yi tana yi tana yi ba wanda ya san tana yi daga ita sai so Allah ya sa shekara da shekaru tana wannan abu Allah ya sa wannan karan gwamna ya zo ya ganta ya tallata ta cikin duniya mutane suka taru aka yaba mata aka kara mata mukami sannan aka bata kyauta ta makudan kuɗi to su kansu wannan yaran ina jan hankalin su to su amfani da wannan karfin nasu su je makaranta ta intanet idan kuma ba su da halin da za su je makarantar intanet saboda tsananin talauci da yake damu mutane mutanen Najeriya. To mutum ya fito ko da sharar kwata ya to yau ya fito ya yi ko yau ta fito ta yi, to wata ran za a samu wani hanshakin ko hanshaƙe da za su ce dama so muke mu taimaka al'umma to ga wanda yake ko wacce take ba mu zo mu tafi. Su 'yan siyasa dan Allah da annabi su ji tsoron Allah su san cewa yayan su sun kai su kasashen waje suna manya-manyan karatu amma su ɗauki yaran talakawa suna ba su kwayoyi suna sha kawai saboda mutum ya nuna wai yana magoya da magoya baya sai ya tara 'ya'yan talaka ya ba su abu su sha su haukace wai suna ta yashi ya samu ya samu samu wata kujera wacce su ba su amfana da ita ba su fada kwata so dan Allah da wani ai ya zama abin tausayi saboda mu da kanmu muke yanke kafar kanmu ni dai fatan da nake yi yaran nan namu su yi wa kansa fada na san cewa tsanani yana sa mutane su abin da ba su yi tunani ba amma Allah ya halicci kwakwalwar mutum da take da kaifi wacce take koda a ce mutum yana zaune to a ce bai samu wani ilimin boko mai zurfi ba ko ilimin addini mai zurfi ba amma kwakwalwa an halicce ta ne da wasu amfani ta yi wasu tunanuka na alheri wanda in mutum ya tsaya ya yi ransa to akwai abin da zai ga wannan abu ne na alheri da wannan ba abu ne na alheri ba kwakwalwa mu an halicce ta da wani conscience na sanin me daidai da sanin ba daidai ba shiko matashi mai sharhi a yanar gizo daga arewa maso yammacin Najeriya wato Adamu Attahiru ya shawarci matasa da sani masana'o'i don dogaro da kai maimakon shiga mummunar sana'ar banga da kan jefa rayuwarsu cikin hatsari sunana injiniya Adamu Attahiru daga jihar Kebbi, Najeriya. Magana ta gaskiya so da yawa matasa sukan ɗora ma gwamnati laifi na cewa ba su amfana ba ko kuma ita ce musabbabin jiwa su a cikin wani hali na kakaniki da suke tsakansu duk matashin da ya tashi idan yana son yi nagarta to zai tsara ma kanshi hanyar nagarta in ma yana son hanyar halaka kuma shi ke bin ma kan shi hanya ta abin nan duk matashin da zauna baya da sana'a ko da ya yi karatu yana iya kirkiro ma kai ne wasu sana'o'i akwai matasa da yawa waɗanda sun yi karatu sun kai wato digiri na biyu ba samu aiki ba sai cikin abin da sun ka karanta ko kuma cikin abin da al'umma ke aiwatarwa na sana'a hannu kaga sun sa kansu ciki kuma sun yi hice a ciki ko da yaushe mai ilimi ba zai taba zama daidai da wanda bai da ilimi ba idan sana'a hannu ma za ka yi kana da ilimin ka zai kara ma hazaka da kwazo da jajircewa kai fice a ciki idan kuma sana'a gare ka baka da ilimin to wannan in ka sa kanka a sana'a abu ne wanda za a koya ma abin da ke tura ki ce skill work a sana'a hannu domin ka dogara ga kanka duk za ka iya bi duk abin da mutum zai aikata a ce kai tir to hanya ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da kai kana jin kyaman mutane su gani ka a ciki to bai kamata ka aikata shi ba abinda kuma mutane za su masha'a su sa albarka to ka sananne ne ga gare ka ko da an gane ka ba za ka ji nauyi ba to wannan hanya ce mai kyau wadda Allah ya sanar da mutum saboda ka ya rage ga matashi ko ya bi waccan hanya ko kuma ya bi wannan hanya kwanakin baya mun zauna da wasu matasa a ka wani kamfani na hasken wutar lantarki da ke birnin Kebbi su sanadiyar suna yanke ma masu walda masu ai sana'a hannu a wuta sai wasu matasa suka sai da injin mukan su na walda hoda da kayan aikin su sai suka fada banga siyasa matasan a sanannu ne mun san su suka koma party office suka zauna suna banga siyasa suna shaye-shaye da sauran sanadiyar kawai ana kawo musu kuɗin bil su iya biya to idan har da eh, matashi zai lalace kawai saboda an kawo mai maimakin ya kara buɗe kwakwalwar shi ya je ya kama wata sana'a sai ya je kawai ya ajiye kuma cikin 'yan banga siyasa to gaskiya wannan ci baya ne ga matashi sannan ba abin da za a yi alfahari da shi bane bale shi ma ya alfahari da kai shi gaskiya eh, danganta rashin aikin yi ga matashi wai ya koma banga siyasa ko ya koma cikin 'yan ta'adda da ba dubara kwarai ba ce kuma abu ne wanda ya kamata matasa su ta tashi su bar bacci su faɗaka daga wannan. To masu sauraro abin da lokaci ya bamu dama kenan a wannan mako a cikin shirin ina za mu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ci ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya da juli Ladas Gresham ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da sake tarar shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. wannan mako za mu yi duba ne kan yadda masu aikin jinya da unguzoma suke kyarar masu naƙuda a lokacin da suka je haihuwa asibiti. Domin tattauna wannan maudu'i mai mahimmanci mun karɓi bakoncin sarata Garba Abdullahi mai jinya kuma ungozoma kuma malama a jami'ar Bayero sai kuma Khadija Abubakar Ibrahim likita kuma ma'aikaciya a babban asibiti da ke Abuja a Najeriya wato National Hospital. sai ku biyo mu domin jin yadda shirin sai kare. Nakan jin labarurruka na cewa ma'aikatan ungozoma idan sun je idan mata suka je asibiti suna musu tsawa suna musu maganganu marasa daɗi mm. ana yawancin eh, kyararsu da sauransu mm. wannan ba daidai ba ne gaskiya mm. ba daidai ba ne kuma wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba a dokar aikin jiya da ungozoma ya mm. kamata ta zama mai tausayi da jin kamarar lafiyarta mm. to ya, taɓa taba faruwa kan idanki ko kuma eh, kin samu labari da ya faru da wata eh na samu labari eh, ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba na samu labari akwai waɗanda suka kokanta min akan cewa ga abin da ya faru da su lokacin da suka je asibiti ni dai bai taɓa faruwa akan ido na ba amma waɗanda ya faru da su sun sanar da ni kuma hakika na san cewa hakan ya faru to kafin mu ci gaba bari mu koma ga Khadija a aikin ku na likita wannan abu ne da ku ya taɓa faruwa akan idan a matsayin ki na ma'aikaciyar ah, kiwon lafiya eh to a gaskiya ba zan ce ya taba faruwa a idona ba ban taba gani ba amma wasu bangarori kam yana faruwa sosai mm. abun da ya sa gan shi ba domin muna bangaren fertility ne mm-hmm. wato mata wanda ba sa iya daukan ciki da kansu mm-hmm. a bangaren mu aikin mu ya danganci number one abu da zamu fara yi ma shine rarrashin matan dole mu ja su a jiki mu rarrashe su mu rungume su mu nuna musu sun zo inda za a share musu hawaye saboda duk macen da take fama da matsalar rashin haihuwa tana cikin babban damuwa aurenta na cikin damuwa su ba abun da take bukata kamar a lura da ita shi yasa na ce a bangaren mu ba za mu ga irin wannan ba zai faru ba amma a wasu bangarori kam ya sha faruwa muna jin labari ana kawo mana kukan hakan din yana faruwa gaskiya to amma me yasa wannan fannin na masu jinya da unguzuma eto eh yana faruwa a hmm. wasu bangarorin sukan yi hakan din gaskiya don akwai nima da kaina ranar na kai wata kamar ta ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye ba ce mhm. a wani asibiti daban ne wani gari ma yarda ta mana ta yi mana wulakanci irin sosai sosai na ganin mu mata ne kun taba sanin ta ne a wani guri ko kaɗan ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba mm. amma yadda ta yi irin kaman ban ma san kamar da yadda saratu ta faɗa ta ce ta kyara ko ta kyare mm. don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaɓa mm-hmm. kuma a bangaren aikinta bai kamata a ce tana treating mutane haka so in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulaƙantar da mutane ba abun da ya haɗa ta da su mata mata wannan ya kai mu ga tambaya na gaba a naku ra'ayin kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda wa'annan masu eh, jinya da ungozoma suke wa mata eh to ni dai um, a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan. Mm-hmm. Saboda yawanci misali kin ga kamar a schools of nursing haka mm-hmm. inda ba wanda makarantun da suke training in nurses wanda ba a matakin digiri ba. Eh. Wato kamar a matakin diploma. waɗanda ake yin shekara uku ɗin na training idan an yi za a tura su asibiti su aiki. Mm. Yawanci za ki ga <clears throat> mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya. Eh. saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar tana ɗaguwa a idan al'umma mhm. kin gane abin da nake nufi to saboda haka mutane yawanci gaskiya suna zabar abubuwan da za su yi mm. sa'annan kuma idan ma ya kasance mutum ko a jami'a maybe ya ci ya zaɓi wani abu da yake so ya yi mm. sai ya kasance matsayin a makinsa bai kai a bashi ba aka bashi wani abu daban mm. ya zo ya yi ina ganin wannan ba zai zama dalili na wanda kuma za ka zo kana kokarin ka bata ayyukanka da wani abu duk da yake cewa akwai waɗansu dalilai da zan iya lissafowa hmm. waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yin waɗannan abubuwan waɗannan munanan halayen da ma'aikatan jiya da ungozoma suke yi hmm. misali kin ga a asibitocinmu na Najeriya. Asibitoci ne waɗanda yawanci zaki ga akwai asibitoci muna da yawan patient muna da marasa lafiya da yawa a asibitoci. Sosai. Sa'an nan kuma ma'aikatan lafiya suna da matukar karanci. Misali a a a a a a zangon aiki kenan kamar zango daga safe zuwa rana ko dare haka in baki misali da kaina akwai lokacin da nake aiki a asibiti kafin na koma jami'a hmm. akwai lokacin da zan yi shift dayani dayani ce nake aiki ni ɗaya a ɗakin haihuwa wanda ɗakin haihuwan nan tunda asibiti ne na na na local na na um, amma na karamar hukuma ko kuma na jiha e na jiha ne babbar asibitin jiha ne hmm. amma ɗakin haihuwa ne amma kuma ba wai yana da bambanci ba saboda haka anan ake haihuwa anan ake ajiye wanda suka haihu anan ake ajiye masu operation anan ake hmm. ajiye jariran kuma da suka haihu kuma ke kadai kike kula da duk waɗannan mutane kuma a lokacin nakan samu marasa lafiya misalin talatin zuwa arba'in kaɗai ni zan kula da su a shift ɗaya sannan kuma a wannan shift ɗin saboda asibitin asibiti ne wanda yake busy hospital ne ba ki gani wato kina gani kamar nauyin aikin da uh, su ma'aikatan jinyar suke ɗauka mm, ya yi musu yawa to kin ga aikin ya yi matukar yawa to idan aka samu wannan aikin ya yi matukar yawa kin gane mm. sai a samu cewa kuma abubuwan sun sha kan mutum mm. kin gane har ya zo yana kuma exhibiting waɗansu halaye waɗanda bai kamata a ce ya yi ba a wannan lokacin. To bari mu koma gare ki malama Khadija. A ra'ayina na tambayan da kika yi cewa kos da ake ba ma mutum hmm. ya sha bambaran da abun da ya nema yana cikin abun da yake karawa gaskiya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki. Hmm. Kama a misali yadda ta faɗa bangaren um, ingozoma eh, da masu ku masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion sosai don in ba ka da shi ba za ma ka iya ba mm. akwai wayanda kamar yadda kuma ta kara ta faɗa ta ce eh, yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake basu mm. a kasashenmu na afirka yawanci mm. haka ne ana ba su um, mahimmanci sosai yasa wasu suke da sha'awa amma ba wai suna da fashion din ne mm. amma suna da sha'awan wannan girman da ake bayarwa sauraro a nan zamu ja birki a cikin shirin namu na ciwon ya mace na wannan mako sai kuma makon gobe ku ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sautin solomon abu ni aisha mu'azu nake muku fatan ku kasance lafiya ma'asala. daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da ba kungiyar muryar talaka ta kasar Shanja Taraba. Hakika za mu nuna al'ajabinmu da mu da kuma wannan samu da aka yi na mutum Italiya da cutar coronavirus a birnin Lagos. ganin cewa munan najeriya hakika hukumomin lafiya muna da rauni a wurin kiwon lafiya idan aka ce wannan cutar ta bayyana a najeriya abu ne mai matukar wahala a ce an shawo ta cikin hanzari amma muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin lafiya na najeriya da na jihohi da na ƙananan hukumomi da su tashi tsaye su mai da hankali domin wannan cuta da take yaduwa a duniya kamar wutar daji in ta yaba a nan nafiyar mu ta afirka ko a nan najeriya a karamar barna za ta yi wata fatan allah ya kawo mana saukin ta ya kuma yi mana ita ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya na gode na magana. assalamu alaikum muryar amurka daga my mai ba wani sami ka jihar kaduna najeriya a yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga 'yan majalisar mu da kiyamomin mu amma abin kunya ne a ce yau muna da kusan wata takwas ba mai wutan da nasa amma su siya mana transformer sun kasa siya mana a musu lokacin da ɗaya yi sun iya siya mana sabulu ya man shafawa suna jin gida gida sun alafiya su to wannan ya kamata su gane cewa wanda ba shi ne adalci ba ya kamata su siya mana transformer wani shi ne ra'ayina daga uzeni mai hatima wani sani na jihar kaduna najeriya Assalamu alaikum sashin Hausa na rediyon Amerika. Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi kira ne ga ainihin masu kuɗi da alƙalai da 'yan siyasa da sarakuna da masu rike da madafin iko su tsoron Allah suke bari doka tana aikinsa. Dalili a nan kuwa za ka ga mutum ya aikata laifi kamar irin su faɗe, irin su fashi da makami da shauran manya-manyan laifuffuka sai ka ga mai kuɗi ya shigo ciki ko basarake ya shigo ciki ko wani babban ɗan siyasa ya shigo ciki ko mai rike da wani babban mukami ya shigo ciki ya hana ainihin aiwatar da hukuncin da ya kamata. To muddin ko irin waɗannan mutane masu rike da makamai da masu kuɗi za su ke shigowa suna hana ainihin ana yankewa mutane hukuncin da ya kamata a yanke musu to fa ba za a daina aikata laifi a ƙasar nan tamu ba don haka ina kira dukkanin mutumin da ya laifi a bar shi a yanke masa hukunci babu zancen ainihin tara ko beni ya je ya ɗanɗana ainihin abin da ya aikata to wannan shi ne zai sa a daina aikata laifuffuka a ƙasar nan ta Najeriya. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. mata ina kunkere mata ku tashi mata mata yanayi juyi yanayi yayi sauyi mata yanayi juyi yanayi yayi sauyi mata yanayi yau ya juya mata sai fa ku matsayin ku da dama kan sai ku zo da fada in kara ba can gulma ku ji muhimma himma dai mata dan ku samu makoma ga wasu na sana'a ga wasu na karo energy. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.